Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani. Da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan hausa voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu ke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya Nasiru Yakubu birnin Yaro zai shigo da shirin karamin sani, shirin da ke kawo muku rahotanni da kuma faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi lafiyar mata da kananan yara. Kafin mu kai ga shirin ga halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum barkanmu da hantsi yau ranar ɗaya ga watan Disamba shekara ta 2018 ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfi lahashin Gumel. Allah yi wa George W. Bush tsohon shugaban kasar Amurka rasuwa yana da shekaru 94 a duniya. A wata sanarwa da mai magana da yawon iyalan gidan Bush ya fitar na cewa George Bush ya mutu ne da yammacin jiya Juma'a. George W. Bush shine shugaban Amurka na 41 kuma tsohon shugaban kasar mafi daɗewa a raye. ya ya yi shugabancin shi ne a tsakanin 1989 zuwa 1993 ranar 17 ga watan afrilun wannan shekarar ne uwar gidansa barbara bush ta mutu tana da shekaru 92 a duniya george bush da ya yi fama da rashin lafiya inda a kwanakin baya bayan mutuwar matarsa aka kwantar da shi a asibiti bayan kamuwa da wata cuta da ta yada a cikin jininsa. shugaban amurka donald trump ya ce zai gana da takwaran aikinsa na rasha vladimir putin amma a lokacin da ya fi dacewa trump ya ce lura da abin da ya faru game da karbe jiragen ruwan ukraine da tsare matukan jiragen kasar da rasha ta yi wannan ba lokaci ba ne da za su gana yana mai jaddada cewa za su haɗu nan gaba domin akwai kyakkyawar fahimta tsakaninsa da putin shugaban na amurka ya yi waɗannan kalaman ne a gefen taron ƙasashen da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya na g20 da ake yi a birnin buenos aires na ƙasar argentina yayin wata ganawa da ya da murya amurka da aka tambayi trump ko ya san dalilin da ya sa putin ya kwace jiragen ruwan na ukraine sai ya ce ba shi da masaniya kan abin da yake cikin zuciyar putin kuma babu wanda zai ce ya san dalilin da ya sa ya ɗauki wannan mataki a ranar alhamis trump ya soke wani zaman tattaunawa na sa'o'i biyu da aka shirya za su yi da shugaba putin a gefen taron na g20 bayan da rashin ta karbe wasu jiragen ruwan ukraine guda uku a bahrul aswad inda wato ta yi ikirarin cewa sun shiga mata yanki ne ukraine da ta musanta wannan zargi wannan mataki na rasha ya jawo kakkausa suka daga ciki da wajen amurka to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc har ila yau a gefen taron kasashen g20 shugabannin kasashen amurka da mexico da kanada sun rattaba hannu kan wata sabuwar yarjejeniyar cinikayya tsakanin kasashen da ke yankin arewacin nahiyar amurka wadda za ta samar da kudi dala amurka tiriliyan 1.2 a duk shekara tsakanin kasashen uku shugaban amurka trump ya kira yarjejeniyar da suna yarjejeniyar amurka da mexico da canada wato usmca a takaici bayan kwashe watanni goma sha biyar ana ta shawarwari trump dai ya kira yarjejeniyar a matsayin wani gagarumin ci gaba yarjejeniyar dai wato za ta ba da damar gudanar da cinikayya tsakanin kasashen cikin sauki za kuma ta baiwa amurka damar fitar da kayayyakinta ciki har da sabon matakin da zai tabbatar da ana gudanar da ita cikin gaskiya ba tare da an kwaru kowa ba a cewar trump lokacin da yake tare da firaministan canada justin trudeau da kuma takwaransa na mexico eric pena wannan sabuwar jijiyar da za ta maye gurbin tsohuwar yarjejeniyar nafta wadda trump ya ta suka lokacin yakin neman zaben shekara ta 2016 ya kira ta da cewa ita ce yarjejeniyar kasuwanci mafi muni a duniya da aka taɓa yi kuma ya ɗora mata alhakin kwashe ayyukan masana'antun amurka zuwa waje jiya juma'a ne wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta afka birnin anchorage na jihar alaska a nan amurka wadda ta haddasa barna ga gine-gine amma babu rahoton wani ya mutu ko rauni girgizan mai karfin maki bakwai ta jijjiga gidaje tare da fasa tagogi ta kuma sa bishiyoyi da takarun wayoyin lantarki sun karkace haka kuma an yi ta jin wasu rubushin girgizar kasar kilomita 560 daga birnin mazauna birnin anchorage sun yi ta saka hotuna suna nuna irin barnar da ta haddasa a gidajensu da wuraren kasuwancinsu a kafofin sadarwa na yanar gizo. shugaban amurka donald trump ya kafe ta kafar twitter cewa fadar white house tana bibiyar abin da ke faruwa a alaska kuma gwamnatin tarayya za ta taimaka duk waɗanda wannan ibtila'i ya shafa ma'aikatar tsaron amurka ta cikin gida ta nemi ma'aikatar tsaron pentagon da ta ƙara wa sojojin amurka da ke bakin iyaka da mexico zuwa shekara mai zuwa ma'aikatar tsaron ta nemi ƙarin kwanaki 45 ga sojojin da aka jibge bakin iyaka wanda hakan zai ƙara musu lokaci har zuwa ƙarshen watan janairu ana kuma kira tsammanin pentagon za ta amince da wannan bukata. Labaran duniya kenan kuka saurara. Tama yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da hantsi kuma barkanmu da sake saduwa a cikin shirin karamin sani kukumi ne. Gidan nan ba gida ba ne matsala dai ne gidan haya. Gidan nan ba gida ba ne matsala dai ne gidan haya. ce a gidan haya Allah ba shi wuri ya yi nashi ko babu kuɗin buga kwano ya samu ko shimci ya zuba sama in kai haka ka hita ƙargage tun da ka huta da biyan haya. Gidan nan ba gida ba ne matsala dai ne zaman haya. Kai ga ka gidan haya, wancan gashi gidan haya. waccan ta gidan haya ku duka kun gamu kun haɗe in kai kana da dangana kila wancan baya da dangana. Madalla kafin mu yi nisa ga jerin rahotannin da muke ɗauke muku da su a cikin shirin a inda a yau muke ɗauke muku da rahotanni guda hudu. Rahotonmu na farko zai yi magana akan dalilan da ke kawo larurar tamowa ga ƙananan yara a arewacin Najeriya. Rahotonmu na biyu zai yi bibiya ne a kan yadda rigakafin gama gari na yau da kullum da kuma na cutar polio da ya gudana a karamar hukumar miga da ke jihar jigawa shi ma rahotonmu na uku zai ba mu labarin yadda rigakafin cutar polio ya haɓaka a jihar maraɗin jamhuriyar Nijar biyo bayan bullar cutar a jihar zindar Rahotonmu na hudu zai ba mu labarin ƙoƙarin da dukkanin masu ruwa da tsaki a barayin kiwon lafiya ke yi a jihar Neja da ke arewacin Najeriya wajen dakile sake bullar cutar ta polio tun bayan sake samun labarin bullar cutar a jihar Jigawa. Baya ga waɗannan rahotannin za mu kawo maku bayani daga bakin Bishop Naga ɗaya daga cikin malaman addinin Kirista a jihar Borno da ke taimakawa. wajen wada kan iyaye domin su bayar da 'ya'yansu a yi musu rigakafi musamman rigakafin cutar polio da har yanzu take makale a wasu ƙananan hukumomi da ke jihar ta borno sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin matsalar gidan haya ko da kun kai kun tara makewayen ku guda ake matar wancan ta shiga matar wancan na jura kai kuma ga ka kana jura shine matsalar zaman haya in kana a gidan haya masarka ba ta da walwala ‘ya'yanta ba su da walwala baƙonka ba da walwala in kai magana a ƙadan maka gidan nan ba gida ba ne matsala dai ne zaman haya Shin ko mai sauraro ya san me ke jawo lalurar tamowa tsakanin yara ƙanana a arewacin Najeriya? Wakilinmu na Kano Muhammad Salisu Rabiu ya tattauna da Malam Murtala Muhammad Inuwa babban jami'in kula da nau'in abinci mai gina jiki na hukumar kula da lafiya matakin farko a jihar kano ya yi mana ƙarin haske akan abin da ya sa aka fi samun yawaitar yara da ke fama da lalurar tamowa a jihohin arewacin najeriya hakika a bangaren arewa ta yamma akalla a nan ne wannan matsala ta fi faruwa kuma ni ina danganta abin da farko dai kashi-kashi za ka bashi ba ka yi musu aji gaba ɗaya ba akwai rashin sani sannan kuma akwai masu taurin kai sannan kuma in ka ga dama za ka iya cewa akwai wanda su kuma za mu ce kamar ko zalunci ne makamacin haka wannan ina magana ne daga bangaren iyayen mazan da matan gabaki ɗaya bangaren rashin sani duk wadda ta riga ta sani cewar wannan matsalar da yaronta ya same ta primarily za mu iya cewa daga nonon uwa ne inda ba a bashi nono yadda ya kamata a bashi ba inda an bashi nono yadda ya kamata a bashi da masaniyar abin da zai samu to ba zai shiga wannan matsalar ba wanda duk waɗanda aka karanta musu suka gani to za ga cewar sun faɗaka kuma sun waraka yaransu sun ƙoƙarin fita daga wannan nau'i na farko kenan nau'i na biyu akwai waɗanda suke saka dangantakarsu da uban yaro ta shafi ɗan ko idan uban ya bata wa ita uwar sai ta huce a kan ɗan ba za ta bashi nonon ba ko wani abu makamancin haka sannan su kuma bangaren maza nasu ina jin su kuma nasu zalunci ne domin za ka ga cewa a duk layin da kake a garin nan daga shekara ɗaya ko biyu baya ko uku tukubar tsire ta ƙara a layin nan mai soya kaji ya ƙara a layin nan rumfar indomi ta ƙara a layin nan to amma idan ka je za ga cewa duk masu cinye wannan tsiran da kajin da indomin maza ne sun bar matan a gida ba sa ba su ingantaccen abinci ballantana 'ya'yansu samu domin za ka yi da ni idan na gaya maka cewar sau tari idan ka ga uwa da leda a gidan biki tana kokarin samun abinci ne domin ta je ta kai wa 'ya'yanta zai wahala ka ga uban da yake kokarin tattaro wannan abinci mai gina jiki don ya kai yayansa hasali ma in yana da kuɗin da zai saya ci zai shi shi kadai su kuma a gida abin da ya bar musu ya tabbatar abin da ya bar musu ba zai ishe su ba to kaga wannan bangaren zamu iya cewa ko dai zalunci ko wani abu makamancin haka domin idan ka ɗauka kasafan ka ce za ka yi adalci shi mai gida ya san cewa baya jinin al'ada baya rasa jini baya rasa ayon dinsa duka yana samun nutrient ɗinsa ba sa zubewa ta wannan bangaren baya yin ciki saboda haka ba a ɗaukar wasu daga cikin abubuwan gina jiki daga jikinsa a yi wa ɗan da yake cikinsa baya haihuwa saboda haka baya rasa jini ta wajen haihuwa ko makamancin haka baya shayarwa saboda haka ba a tata komai a jikinsa dan a ba wa ɗan da yake shayarwa ita mace wannan kashi hudun ga baki ɗaya ita ce a cikin wannan ajin amma idan zai adalci yana da kyau akalla idan ya je aka hada masa indomi ɗaya to ita kuma ya haɗo mata biyu ko uku saboda wancan larurai larurai da take da su hudu sama da shi ita take rasa jinin ta ko da yaushe saboda haka ka ga ta bangaren maza za ka iya cewa ko dai zalunci ne ko rashin adalci to muna da wannan matsala a arewa domin idan ka je kudu za ka ga cewar galibi hatta ce fa ne mata ne suke zuwa su a kasuwa saboda me idan suka je za su siyo abin duk da suka san suna bukata domin girkin su yi daɗi kowa ya ce dawo shi ko tun da ya san ba zai ci a gidan ba idan ya je ɗaya za a haɗa mana dubu dubu ɗaya da ɗari biyar amma in zai fita gidansa naira ɗari zai ba musu ko ɗari biyu ita ce kuɗin cefanansu to kaga ana akwai zalunci saboda haka anan ko tana so ta samo da ɗanta abincin da zai dawo masa da duk abubuwan da jikinsa yake bukata ba ta da mins saboda haka ina ganin a takaicen takaitawa dai wannan suna ɗaya daga cikin alkaluman da suka jefa mu abubuwan da muke ciki Malam Murtala Muhammad Inuwa babban jami'in kula da nau'in abinci mai gina jiki na hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Ana ci gaba da gangamin rigakafin cututtuka daban-daban ga ƙananan yara a jihar Jigawa. Wakiliyarmu Halimatu Abdullahi ta leƙa ƙaramar hukumar Miga domin ganewa ta yadda gangamin ke gudana. Yayin da ake ci gaba da gudanar da gangamin allurar rigakafin yau da kullum haɗi da na polio a jihar Jigawa, ƙaramar hukumar Miga na ɗaya daga cikin inda ake gudanar da wannan gangami. To ko yaya al'amura ke kasancewa? Abba ɗan kawu shine mataimakin manajan hukumar lafiya matakin farko da ke ƙaramar hukumar. Miga lokar muna da wani tsari da muke na allurai da kullum dama muna yin sa kuma psc din ta mutu ta miga tana da wani tim da ta shirya wanda a kullum tana zazzagawa tana gudanarwa dama mu ba mu da matsalar ra'ayi a nan mutanen mu daga tanmu da masu unguwannin mu da harda dan mu da shugaban mu ta Allah duk sai a waya of duk wannan shugaban kullum kuma a kowane settlement daga indigaci muna da kamar jami'an lafiya wanda daga zarar aibu za su yi mana kafcin din sunan wannan yaro su kuma gaya fokar fasin da yake kula da wannan mazaba su kuma wannan fokar fasin in har sun ga an yi suna ba a kawai ba da kansu ke daukar babur suke za su je gidan nan su sallama su barkatu su yi masa su yi markati su ga ita wannan mai aiwa in ta kwana arba'in ta koma follow up kilin. to amma kusan a kwanakin da suka shuɗe ko kuma in ce wasu watanni na dan taba bin dan wasu rigage da suke karamar hukumar nan sai na samu wasu rigagen za su ce su ba su san ma wasu alluran ragage. rigakafin yau da kullum ba su sun fi sanin rigakafin polio kamar waɗannan wani irin wayar musu da kai kuke yi ko kuma ta yaya kuke bibiyar lamuran su na nuna musu muhimmancin ma musamman shi allura yau da kullum din gwamnatin jiha da ta yi tsarin psc ta yi wani tsari irin na bayan psc manager akwai health educator a ƙarƙashin mu to wannan health educator a dukkanin wata mu a psc miga muna da wani tsari da dukkanin wata muna ware kamar settlement guda shi shida a duk sati za mu ji sassanin kamar guda biyu wanda za mu yi community engagement kamar community dialogue mu samu wata rika mu tara nan guru mu nuna musu mahimmancin asibiti prince road daga nan kuma mu sake nuna musu muhimmancin allurai yau da kullum to wannan hanyoyi muke bi muna bi riga riga duk wata muna samun kamar sassanin shida muna yi yau sama da wajen wata tun dai karan nan ba mu zauna ba ko da da aiki ya mana yawa muna warewa muna yin tim daga ofis muna bi riga riga riga riga muna community engagement muna sanar da su abubuwan domin wasu in rediyo za a faɗa ba samu labari ba in kuma ya ta asibiti ne ba samu labari ba to amma yayin da kamar ta mutum ka je digarsa ka ce ka zo gurin sa ka nuna musu kana godiya yanda suke baku goyon baya kuma kake sanar da su irin amfanin alluran nan to zai fi shiga kunnen su face a ce abin na gani dama dukkanin wata uku muna taro da digatanmu da masu unguwanni da kuma limamai muna nuna musu mahimmancin su shigo su taya mu aiki aikin lafiya ba namu ne mu kaɗai ba na al'umma ne gaba ɗaya Allah su da wannan jawabin da kika yi ya kusa zama tarihi a miga lokal gama. Abba dan kawu kenan mataimakin manajan hukumar lafiya matakin farko a karamar hukumar Miga Alimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Biyo bayan sake bullar cutar polio da aka sami wasu yara dauke da ita a jihar Zindar da ke jamhuriyar Nijar. ya sanya dukkanin masu ruwa da tsaki wajen samar da inganta kiwon lafiya kama daga gwamnati likitoci da kuma kungiyoyi masu zaman kansu da ke taimakawa wajen inganta kiwon lafiya sun miƙe tsaye wajen sake aiwatar da rigakafin cutar ta polio a cikin wannan wata na nuwamba da ya gabata. Shu'aibu Mani ya aiko mana da rahoto. Masu fashin bakin magana kan ce ba a gaji da biyar ka ba to kar ka gaji da gudu. Jin labarin bazuwar kwayoyin cutar polio ga waɗansu ƙananan yara a jihar Zandar ya sa gwamnatin jamhuriyar Nijar likitoci ya zuwa ƙungiyoyi masu da shuni. yin azama ga gudanar da alluran rigakafin cutar shan inna a waɗansu jihohi hudu masu makamtaka da tarihin Najeriya. Malam Musa Ɗanladi jami'in waye kai a likitar kofa goma sha bakwai ta maraɗi. Kamar yadda aka saba za a ba yara rigakafin wannan polo gare su kun san an samu wanda suke da polo can jihar da magara. A nan maraɗi gari kamar kimanin ƙananan yara nawa za su amfana da wannan shoshawa. Dubu guda da uku da ɗari shida da sha bakwai san tura mil si san set amfan. A kwanakin baya kun ɗan samu waɗansu kawo kangara ga wannan shoshawa yanzu cikin wani hali ake tare da su. To kwanaki mun samu wanda suka ƙiya guda ashirin amma aka ce kan sha uku saura bakwai da bakwai kuma ana na ana titan waye kansu tana yi sai su yarda mutane su gane da amfanin abu tunda polio ba ta da magani amma tana da rigakai in aka ma yaro ana yi mai kai da kai yana kara garkuwar jikin shi kuma zai kare shi da wani cuta ta polio ko bayan gida shi tashoshin mota bakin boda ya zuwa rigage har da ma makarantu likitoci na ci gaba da wannan maganin na rigakafin cutar shan inna ga ƙananan yara a asibitoci ma akwai tashoshin ga wata mata jami'ar kiwon lafiya na ci karo da ita. Sunana Madam Hamza Umma Kaltum. To ya shaushawa ke wakana a nan likita? To shaushawa tana wakana kamar yadda muke bukatar ta gaskiya yau dai babu laifi. Akalla kin samu yaro nawa? Na samu daga wutar zawa yanzu na samu yaro sattin. Cikin sattin kin na akwai wanda ba a taɓa sa ma magani ba yaro goma sha shida. Su uwayen suna ganin muhimmanci wannan shusha? Yanzu dai gaskiya tun da muka fara har yanzu ba mu samu wata matsala ba. Tun da duk wanda aka ce ma ta kawo in muka kwatanta musu matsalar da ake ciki suna ba da biya da samu su. Wanda ba su zo likita ba ina kira ga sauran uwaye cikin gidaje. Kiran da nake cikin gidaje ma uwaye da Allah su taimaka su ba da haɗa samu ɗiyansu wanga magani. Baske shi wanga magani yana da amfani sosai. Tun da yaro guda yana iya jawo ma yaro duka na unguwa su yi kwantami ne. Kenan sai a kiyaye kuma a iska ma ɗokan shi ake shi cutar sha'in na. Ai kuma duk mutane suna gani lokacin da ba a gane ba da ba a wannan aiki mutane ba su kai yara likita ba a ɗasa polio duk wannan masu masu hannu shanye kawa ɗaya ne da hannu ɗaya kuma matsala ce ko ko a rika ganin wannan wanda suke yawo cikin kura ta guragu ita tsaga ba matsala ba ce ba kamar dai waga tsaga da ake wurin awo na yara na rigakai shi ma ɗashin maganin wanga shi ma rigakai ne ake yi na cutar shayin nan. buri guda ne uwayen ɗaya su ba da haɗin kai domin a ce an murƙushe wannan cuta kwata-kwata daga jamhuriyar Nijar. Sha'ibu Mani sashen Hausa na murya Amurka daga Maraɗi jamhuriyar Nijar. Jihar Nejama da ke tsakiyar Najeriya Najeriya ba a barta a baya ba wajen ƙoƙarin dakile sake ɓulla cutar ta polio a faɗin jihar, in ji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari. A Najeriya jami'an kiwon lafiya na ci gaba da ɗaukar matakin dakile bullar cutar shan inna a matakai daban-daban na ƙasar. Tun bayan bullar wani labari da ke nuna alamun jin ɗuriyar cutar ta polio a jihar Jigawa a kwanakin baya masu ruwa da tsaki a kan sha'anin kiwon lafiyar suke bayyana lamarin mai matuƙar tayar da hankali kamar yadda kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Mustapha Jibril ya bayyana a wani taron manema labarai. Wannan gaskiya kan dole ta da hankalinmu amma ana nan ana dubawa a tabbatar da cewa um, cutan ne um, daga sai tunda akwai abubuwa da yawa da ke kawo shan inna. kan da muka sani Najeriya dai gaba daya banda Maiduguri babu inda ake aka samu Ah, fitowan wannan cutan polio din ah, domin maiduguri kuma mun gane domin fada-fadan da ake a nan wurin bai sa ma'aikatan aikin kiwon lafiya su samu su shiga wurare ba ah, amma ba za mu ce ba abin da ake so ba ne amma ana ɗaukar mataki nigerian center na disease um, control da federal government na Nigeria karkashin mai girma minista ah, shugaban kiwon lafiya gaba daya na Nigeria ah, suna ɗaukar mataki da za a tabbatar da cewa wannan abun bai yaɗu ba kuma ciwon bai sake dawowa ba din Nigeria ta daga ta kusan kai lokacin da za ma ba mu certificate a ce kuma babu cutar ah, polio gaba ɗaya a kasan namu su wannan gaskiya zai mai da mu baya Um, sosai amma um, za san na tabbatar da cewa za a ɗauki matakin da za a yi maganta ta insha Allah. Dr. Mustapha Jibril ya ce a jihar Niger akwai matakin da suke ɗauka na tabbatar da ganin cutar ta shan inna ta samu hanyar lekowa ba. Eh munan nan Niger um, dama akwai mop-up campaigns da ake yi na polio da muna kokari muna tabbatar da cewa kuma banda mop-up campaigns da an haifi yara muna faɗakarwa cewa a dinga kai yara suna zuwa suna san maganin Um, cutan polio um, din um, kuma muna kara fahimtar da mutane akan amfanin an san maganin kan jama'a ya waye sosai ba kamar yadda da ake tsoron ko akwai wani abu a cikin wannan magungunan ba sannan kuma mu a jihar Niger muna da doka uh, da 'yan majalisa mai girma gwamnati sai majalisa suka sa domin cewa duk wanda aka kawo za a ba ma maganin polio limbi ansa ba za a hukunta sa su wannan ya tumaka sosai da yasa kowa baya wasa da shi kuma kowa na ansa su insha Allah ba a wannan shekara ba ku komai ba ranar 24 ga watan da ya wuce akan cutar polio din nan kusan da kuna wani abu ko taron manema labarai ko wani gangami amma wannan shekara ba ku komai ba me yasa a babu shekarar da ba ma yin eh, wani abu sai dai kila kun kila yan jarida ba dukan ku bane suka samu suka zo eh, moran ba Kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril a lokacin da yake karin haske game da matakan da suke ɗauka na hana bullar cutar shan inna ko kuma polio a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto daga Mina jihar Niger. A jihar Borno shugabannin addinai na taka muhimmiyar rawa wajen yaƙi da cutar polio musamman wajen wayar da kan mabiyansu game da mahimmancin ba da 'ya'yansu a yi musu rigakafi. Bishop Naga, ɗaya daga cikin limaman addinin Kirista ne, ya shaidawa taron masu ruwa da tsaki a yaƙi da ake da cutar polio a jihar Borno irin ƙoƙarin da suke yi wajen wayar da kan mabiyansu domin su bayar da 'ya'yansu a yi masu rigakafin cutar ta polio. Sunana Bishop Naga ni ne eh, religious focal person na state na Christian community. Wato a hakikanin gaskiya dai da fari da ma ba mu da damuwa yawancin ma asibitoci na Christians da suka zo tun missionaries an zo da yin wani abin na rigakafi amma wata kalubala ce ta taso da aka ce akwai cuta a ciki akwai menene to sai mutane suka fara wayansu tambayoyi akan in ba da rami ba me yasa za a ce akwai wata cuta a ciki so mu ma muka fara samun eh, damuwa ko da za a kawo yawancin magunguna kamar kokin eh, ita ce dama ainihin asibiti da tana nan ta kakkafa asibitoci a borno to yawancin maganin yana zuwa daga germany da kuma uh, america so sai damuwa ya zo akan me yasa to amma da aka zo na aka yi nazari aka fahimta kuma aka gane cewa wayannan maganganu ne na 'yan siyasa kawai so ba wani zahirin gaske da akwai a ciki so aka shiga gangami sosai wayansu ma sun fara wayansu 'yan jinkiri an zo yin magungunan har sukan kalubalenci su ko ne challenge na su wayanda sukan zo ba da rigakafi din to da zuwan unicef da suka ba da eh, focal persons sai muka zo muka iske abin da sauki fahimtar mutanen kuma yana da sauki gaskiya a yanzu kam ya kamata a yaba wa jihar borno hali da muka iske kanmu ma ya kamata cin gaban wannan rigakafi ma da akwai jinkiri amma duk da haka mun samu nasara sosai kuma al'umman borno sun ba da haɗin kai da goyon baya kamar yadda malaman nan suke faɗi a kashin gaskiya ni kam da yake mu ma 'yan nan ne mun iske kanmu muna nan muna zama tare da su lafiya su mukan yi hira sosai da ma malamai na anguwa muna samun cin gaba sai dai abin da yake akwai shine musamman kamar 'yan 'yadda wayanda akan karɓo su daga hannun 'yan ta'adda ya kamata ne Um, kamar kwanaki da aka yi cewa za a samu focal persons har zuwa angwani-angwani domin wayansu din ba a iya samun labari da wuri har a shiga a cikin jama'a to amma duk da haka an ɗauki mataki mun gode kuma saboda su mutane unicef musamman su voice of america da suka ɗauki wannan eh, nauyin yadawa jama'a labari cewa ga abin da yake tafi Bishop Naga kenan yake yin bayani a wajen taron masu ruwa da tsaki a yaƙi da ake yi da cutar polio taron da gidan rediyon murya Amurka da haɗin gwiwa da hukumar kula da kare yaɗuwar cututtuka CDC suka gudanar kwanakin baya a birnin Maiduguri headquarter jihar Borno. Da kuma haka shirin ya zo ƙarshe a yau. A madadin dukkanin wakilanmu da kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo maku. Nasiru Yakubu birni rake muku fatan alkhairi a kasance lafiya. sauka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar karfe uku agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Ku kuma iya samun hanyoyin tura mana saƙonni da suka haɗa da lambobin waya a shafinmu na intanet. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Diodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.